أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أهوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya babu ikon sake haduwa a farfaje wannan masallaci mai albarka masjidu abi hurairah labu anhu a nan cikin garin auji shaɗu kwata tare da malamanmu shugabanninmu da 'yan agajinmu da sauran jama'a iyaye mata duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wajen shekara 1443 wanda ya yi daidai yau muna goma sha biyu ga watan hudu miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2022 wanda insha Allah ta'ala za mu ɗora kasu inda muka tsaya jiya a cikin littafin yadda salihin littafin babban malami da duniya shek al'allama abu zakariya ya hayar da sharaf annawawi rahmatullahi alaihi jiya mun kwana hadisi mai lamba 1836 35 yau kuma za mu tashi hadisi mai lamba 1836 insha Allah imamun nauyi Allah shi masa rahama yake cewa wa anhu radiyallahu anhu an karɓo da gare shi shi abu hurrata Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce bayan nafkatai ne arba'una tsakanin buta biyu akwai arba'in ƙalu ya aba huraira suka ce ya kai abu huraira arba'una yauman kwana arba'in tsakanin buta biyu qala abaitu istinaki ba zan faɗa muku ba qalu arba'una sana suka shekara arba'in qala abaitu istinaki قالوا أربعون شهرا سكتي ولا أربعين قال أبيت انتناكي بضم فقيبا ويبلى كل شيء من الإنسان zai rujujjuge duk abin da ke da jikin da adam idan mutum na ƙasa kwance duk abin da aka jikin da zagonye zai rufe ya ce illa ajabar zanab sai ɗan ƙashin da ake ce ma ajabar zanab ɗan ƙashi ne ɗan ƙarin da ya shiga man ƙwaƙwarar dawa ba yana cikin ƙashin bayan ɗan adam ɗan ƙashi na ɗan gumi ɗan ƙarami shi ba zai zama ne ba amma duk ƙasar za su rufe su rujjuge wasu ma su koma kamar alli wasu ma kasar canye su amma shi dan wannan kashin da aka ma'adabar zana shi ɗaya bai rage ba fihi rakabin halko. a cikin shi ne za a hawar da halitta dan adam thumma yin Allahu minas sama'i an. sun mai nazzilu allahu minas sama ima'an sannan allah ya saukar da ruwa daga sama fayan butu na sai nama na da dinga tsirowa kashi dinga tsirowa kama yan butun bakul kamar yadda ciyawa take tsirowa haka na adamu dinga tsira jikin shi dinga hauhawa har ya kuma wanda yake kama bada akum awwal khalqin mu'id كما بدأنا أول خلق نعيده متفق عليه وانا حديث البخاري ومسلم كروتوش na daga cikin hadisai masu daɗin saurare kamar yadda shi ma ya faɗa akwai wannan hadisi manzon Allah ya ce idan aka yi buta ta farko shine nafsatu sa'iqi busar da kowa zai suma duk halittu na Allah kowa mai su Allah ya faɗa ko su zumar ya ce wani fi kafin turi fasa ika man samawa ce man fi illa man sha Allah summa nufi kafin fin ukura fa idan hun kiyamun yanzu Allah maɗaukakin sarki ce za a yi busa cikin ƙaho duk halittar da a cikin sama da wadda a cikin ƙasa gaba za su mutu sai wanda Allah ya so ba zai mutu wannan buta bayan shekara arba'in sun manutu kafin yi ukura sannan a sake wata buta ta biyu fa idan kiyamun yanzu sai ga tsaye suna kallon mini faru shi na nan yake cewa tsakanin buta guda biyu akwai arba'in hadisin muslim ya tabbatar da shekara arba'in ne amma saboda adalcin ruwaya ta sabon manzon Allah sallallahu sun ki fadin, suna da shakku game da shin kwana arba'in annabi ya ce shekara arba'in ya ce sai ya ce a ni ba zan faɗa muku ba kwana arba'in za a yi sun ce a ya ce a na ki faɗa muku wata arba'in ce a shekara arba'in ce a ba zan faɗi ba kuma ya faɗa muku arba'in kamar yadda manzon Allah ya faɗa muku shi da aka samu hadisin muslim ya tabbatar shekara arba'in ne a lokacin da aka yi busa ta farko kowa ya mutu halittun da suka mutu shekara wa shekaru za a dakata mutu a baba duk wani kahirin da ya mutu kahirin za a dakata ma za a dakata da a yi busa ta farko domin kun san akwai azaba kabari wasu kabari suna ci da wuta za a dakata wasu ana dukansu da guduma ta kanyar cikin kabari za a dakata wasu na da kunamu da macizai cikin kabarinsu za a dakata wasu an saka musu belan wuta daga nama aka musu belan wuta zuwa kabarinsu za a dakata da an yi busa ta farko duk wanda aka wa azaba an bari sai an shekara arba'in ana kwana cikin kabari kwana ɗaya shi yasa lokacin da aka yi ruka ta biyu za a yi zuwa cikin ƙasa sai mu ce man ba a suna min barkanina wani na ya tada mu muna barcin mu lafiya wani na ya tada mu ana kiran mu waka sai a ce musu ha za ma wa adar rahman wannan shine abin da Allah mai rahama ya alƙawari wa sadaqa al-mursalun kuma manzon sun faɗi gaskiya dama Allah ya ce za a yi kawai ko a mutu a bari kowa zaɓa kowa ya samu sauki a kwanta a yi fana suka auna masu annaru eh, Allah wadda wakil sarki magana cewa wuta na kawo musu hari ta haida mai sai Allah ta'ala ya sassafta musu da ayi buta ta farko ta sassafta shi kenan an bari mu kowa azaba sai an sarki buta ta biyu kuma daga nan za a tashi zuwa gaban Allah za a ci shi na wannan hadisin wanda imam bukhari da nufin suka ya tabbatar muna za a yi busa guda biyu busa ta farko busa a mutu dama wanda ya riga ya mutu ori na kwance wa suka rage tsaye ba su mutu ba suna za a bushewa da su sai su su za a bushewa da su su faɗi su mutu shi a hadisin mukan ta karu cewa wani yana gyaran turkin hakumi ne sai a bushe kaho ya mara sai ya langabe shi da hakumi ne kowa ya faɗi kowa da an wannan bude kowa ya saya turkin ya Allah ka samu gama lafiya to shi na sai ce duk abin da aka jikin arziki sai ya zaba ne in ban da ƙashin azabin zanar shi wannan kashin kowa na da shi amma abin da ya kamata mu sani su annabawan Allah Allah ya haramta maka sashin naman su inna Allah harrama al-amr anbiya Allah ya haramta maka sashin naman annabawa shi ba annabi yadda aka sashi da an mutu kiyama kan zai tasowa nama ne ba zai ciwo ga kasa ba ko shekara dubu nawa cikin kasa ku ba za su nama ba za su na naman shi ba wani kola kawai ne ba a ci karwata Allah marhaban ahalar salamu alaikum to saboda haka kenan duk waɗanda Allah ya waran gwamin ba za a ci naman jikinsu ba annaba da sauran wasu mutane da abun da zafi tawo suna kaɓar jiki suna kaɓar kasa ga jikinsu yau mai yadda ukun fatastar jibu na bihamdihi وتظنون إلا بنتم إلا قليلا وهذا ذا أكراب سيكون كرقا سنة ما سبوديا ذا الله سيكون روكا سوى أبوك ما تكين قبري وسيلوك سنة كذا فهذا مكون ذي هتو أن كراش يوم قوم inda عند أبيك لبما ما mamaki sosai da مكيمة الله ta Allah Allah maɗaukacin sarki zai amayar da halitta mutum daga wannan kashin ɗan ƙarami don su ƙara dawa za a yi ruwan sama suka ce ruwan sama na yadda kan sama ne da adalci to da shi ne za a ga halitta na na hauhawa tana tsirowa sai da ɗin mutum ya tashi ya yi to ya Allah ka kamar mu gane wa yace wa mu qala an karɓo da gare shi shi abu hurairata Allah ya ƙara masa yadda ya ce bai manna biyu so fi majalisun yi haddisun kawai yayin da manzan Allah yake cikin majalisun yana magana da sahabbai yana magana da mutane ja abu a arabiyu sai ga wani bakawai ya zo masa sauƙara sai ce mata sa'a yau shi ne tashin tsiyama halar wani ya rage a tashi kiyama ko na kwana nawa ko sura wata nawa ko sura shekara nawa fama za hadisa ku fama za su su yi haddin su za a sai zarci cino da magana ke kare shi al'adar manzo Allah sallallahu idan mutum ya zo masa ya kan saurare shi to amma wannan ya iske alibina a canjin mutane yana magana da su al'adar ba kawai shi ku sayan shi ko kawai ya faɗo tambaya sai kawai masa ishi ishe ta cin tashin kiyama faƙala ba abin ƙaun da suka gama za Allah ya ya ƙyale sai wasu daga cikin mutane sai wani yadda sami a maƙala fakari ha maƙala annabi ya ji abin da wannan bakawai ya ci amma ya kyamaci kuma abin da bakawai ya faɗi maganin ba ta wa annabi daɗi ba saboda haka shi yasa ya kyale shi wa a duhun sashen kuma yadda azumi sun suka ce bal lam yasma a'a annabi jiya wani inda annabi ya jiya da ya amsa masa al'ada annabi duyo wanda ya tambaye shi yakan ba shi amsa ta yi manzo Allah bai jiya bane yake hatta in za ka ba hadisa mu sai da annabi ya kare sa ya kare ba da hadisi ya kare majalisi ga baki daya kala sai annabi ya ce aina sa'il aina sa'il an sa'a ina mai tambaya ga tashin kiyama shi ina mai tambayar nan shi ke kala sai ce ha ana ya rasulullah gani ya manzo Allah kala sai annabi ya ce idan bi'atul amanatu idan aka tunatar da amana idan aka walakanta amana fantazir sa'a ka jira tashin kiyama qala sai kuma tambaya ce kai kaifa ida'atuha ya rasulullah yaya walakanta amana yake ya manzo Allah qala sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amarin zuwa ga ba mutanensa ba aka aje gidauniya inda ba gurbi yake ba aka ɗauki mukami aka aje ba inda wanda ya dace a ba ba to manzo Allah ya ce kwanto da sa'a ka jira tashin kiyama lokaci yayi rawahu bukhari imam bukhari ya rufe wannan hadisi Shehin malami yake cewa wannan hadisi kamata ya zama shine ka'ida ga duk wani majalisi da ake ake yi idan mutum na bayani ya faru kada wani mutum ya to ya kace shi tunda kun gani manzon Allah ya fara magana da mutane sun riga yana a can bizinsu yana magana da su suna fahimtar shi kawai sai ga an gaba kawai ya taro wasu mutanen kawai sai ayi kuri su goro saboda mutanen kawai wani lokaci da suka yi duk abin da sun kai suna daidai ne wasu kuskure ba to akan rage musu kafa saboda mi to suna da karancin sani suna da karancin wayo da sauran abubuwa shi yasa aka rage musu kafa amma wallahi irin abubuwan da mutanen kauye ta yi in ba a rage musu kafa to wani ma ya an ce wani wala ɗan cibi kuma dawa gari sai su duk mutanen mutanen birni mutanen banza a nan kuma gaskiya mutanen kawai suka sallama suka zo gidan manzo Allah sun san gani ne bari kuma sun sallama su jira ya wuto an ce su goma sha biyu sai sun kashe su kowa ya kuma bayan ɗakin masu mace guda kwalar kira ya muhammad suka ci kira sai allah ta'ala ce innan lalina yunadu na kamin wara'in kujurati aksaruhun na ya aqilu ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suke kiran ka bayan dakunan matanka ya la ya'qilun mafi yawancin su su aiki da hankali ba walau annahum sabaru da rafi haƙuri su jira hatta ta hau da ilayhim har sai ka fito ka same su na kana khairun da za yi shi alkhairi gare su amma dai wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne bayan Allah ya gafarta musu kaga wannan shi da mutum kauyanci kenan idan mu kalla za mu ga ko rayuwar yanzu wani iya zo da ƙauye in iske mutane suna abubuwan sai kawai sai kawo sai wa baki wani ba ƙauye ya iske wani mutum ya faɗa gulbi ya mutu an ɗauko shi an yi sai sai ya toye kusur mutane sun kewaye sai ya kusa kusa kusa kusur wanda ke wala wani zama Allah mai faɗa ruwa Allah ya binci kawai yaro su su ɗi yake shiga jirgin a a farko sai ce ya iya iyo ba kowa ya shi shi dama da hankali Allah ya ƙaddar lokacin shi ya yi can kuma ya sake magana sai Ya ke shiga jirgin lokaci shi yasa kalaman su wasu lokuta haka nan tambaya na zai yi shi ne bakin makwar ilimi shi ke da saboda haka shi yasa dole sai an dage musu kafa shi yasa shi bin mutum yin cewa akwai wasu hadisai da ka'idar su in aka fi ɗabbaka su ga wanda an mutumin kawai to ana ana hana mai shigowa gari don annabi ya ce duk wanda ya fara muku sallah ya fara muku magana kayan sallama kar ku amsa masa to mutumin kawai ka tuwa da muku sanawa sai tambaye ku ɗaya da ala yana gidan wane yanki da shi na zai ce irin wannan an gane mutum mutumin kawai na sai a faɗakar da shi kuma a faɗa mai yana gidan wane ke da ce wane kai hankuli ne aka shigo cikin mutane sallama a kai cikin sannan a tambaye su abin da aka fa a tambaya da shi ke nan amma yanzu an kai ta mutum an gane shi da ce kare mutanen mutanen gudun ba su kirki ba na fi na yi sama na sun kyale suna wani fane walakanci saboda kan kaga shi wannan mutum da ya ya faɗo haka abin da ya faru wani ba kawai ya tura aski manzo ana cin abinci cikin mutane da ya kaɗa hannu cikin lumba uku ya sanya abincin nan kayan mutum na kawai shi ma wani ya tura na sanya cin abincin da ya bismillah bai ta ya kaɗa hannu sai annabi ya rike mai hannu shi ma sai annabi ka ce bismillah mana wanzan Allah ce lokacin da ya ɗauko ne zai kaɗawa ya kashe da shi ma ya ɗauko na shi shaitan ya ɗauko shi ma ya ɗauko sai sabbi hannu ne sai shaitan ya jaye saboda haka dole sai an tage mutanen kawai kafa game da wasu abubuwa ko ba na siya to Allah ya ba mu ikon gane ba to shi na kuma wannan hadisin ya gwada cewa in kana magana da jama'a to sai ka yi hankuri wanda ya zo bukatar shi in dai ba wanda aka tsanani ta sosai ba da musulunta zai yi to kada ka amsa masa kamar da ƙara magana ka tuko kai kamar baka ji shi ba sai ka ƙara magana ka sannan ka waye shi me ya sani shi to na tambayar da yayi babbar tambaya matasa a yau ne tashin kiyama Dawa masu tambaya a daga gami tashin kiyama sun kasu kashi daban-daban akwai masu tambayar ƙure don su koyi annabi ya faɗa musu ranar kuma sun san bai sani ba su ko akwai masu tambaya neman sani kuma irin wannan wasu kuma suna yin tambaya don su ƙari ilimi saboda haka tambaya neman tashin kiyama ana wa manzo Allah ita kala da kashi daban-daban kuma yana ba da amsoshi iri daban-daban wanga sai manzo Allah ya bashi amsa da rai ko ya bashi alamominta ya ce idan ka ga al'amurra ana azar su inda ba inda suka dace ba to ka jira sashin kiyama da kaga ana ba da alli ga wanda bai taba shiga aji bai koyar to an samu matsala sai a ga mutum an ba shi akwa ta koyar da mutane a sai a ba shi aji ko shi bai ma taba shiga ajin mutum jama'a ana hankalin ko ba a yi a sai kowa mutum afa ta karanta suwa alhali shi bai karatu ba kaga alama ce da dukkan alamun tashin kiyama ko a baka allura a sai kowa mutum baka taɓa kaɗe allura ba sai ka kashe shi ke eh a ana yi mana yomina na ka saka Yi likita na <laughs> to kaga in ka diba da irin waɗanda abubuwa alamomi da gaskiya alamomi tashin kiyama ya ce ya hau kujera ya juya ya juya cewa shi doktor ne alhali ba likita na to bi in ga ana ire-iren waɗanda abubuwa suna bar cewa alamar tashin kiyama yau kusa kaga mutum bin san abubuwa ba ya tsaye ce ai ya sani yi hukunci a kai ne yi magana a kai ne sauransu saboda ka yan uwa ne wannan shi ne abin da ya kuma Allah ya ba su wani kuma da ya tabi manzo Allah game tashin kiyama sai annabi ya tashi ya tambaye shi ma zustar ma zustar salaha mi kai mata shiri halal shirin mi kai mata kiyama halal ita tsaya yace son Allah da manzon Allah kaga shi ma irin wannan kaga auka da an gaba ne daban saboda kuma manzon Allah ya da hikimomi iri daban-daban ai mai tambaya iri guda ya bada amsa gudun halin shi mai tambaya wanda shi aka cewa husnul ta'lili wato a gidan balaga kenan in kai tambaya ta dace da kai ba amsa da za a baka ba a baka abin da ka unwaninka ya yi ma a baka amsa abin nan da ka tambaya dan uwan musu wannan hadisin ko da bai saukai mu daidai wa daidai ba amma da gaskiya muna ganin shi ne suna nan suna ta faruwa a dokar mayan-mayan kujeri da mayan-mayan makamai ana ba mutane da ba su cancanta ba saboda min saboda galibu ubangiji allah ya kare shi ne yake cewa wa anhu an karɓo da gare shi shi abu hurairar da allah ya kara masa yadda anna rasulullah kuma qala liman za Allah kuma ya ce yusalluna lakum za su yi muku sallah za su shiga gaba su limance ku fa in asabu in suka dace suka yi abinda an daidai falakum kuna da sallar ku lahiya lau kuna larar sallar wa in akhtahu in suka yi kuskure kuma falakum wa alayhi sallar ku ladar sallar ku ta tabbata gare ku su kuma azaba ta tabbata kansu rahul bukhari imam bukhari ya rusu wannan hadisi malamai suna ba shi asbabun rudul hadis da yawa suka ce lokacin da sayyidina usman radiyallahu anhu aka tsare shi aka kewaye gidan shi har yanzu aka yi an shi masallaci sallacin madina sai ya zan su waɗanda suka zo kashin sai da su a suka rin an shi masallaci suka ba da jama'a suka ba da hanku salawat sai mutane ne waɗanda asar suka ce suka sallama mai suka ce khalifa mutanen gawa yan ta'adana ba sun to su yi mana abin nan sun an shi masallaci ga sun kewaye gidanka su hana mai towa kuma ga su allin mun muna aikin sallah ce ku je ku bi su mana yusalluna lakum sai ja musu nabi za su yi muku sallah fa in asabu in suka yi daidai to falakun kuna lada sannan kula halauci wa in aka tsawo in suka yi kuskure kuma falakun wa alaikin lada kuna gare ku su zunubi na kansu da wannan malamai suka ce kenan sallan liman da sallan mamu ba haɗa suke ɗari bisa ɗari ba ana iya samun sanin liman ta ɓaci kuma musulun ka lahari da ba ko ba samu haka nan da yawa aka samu sanin liman ta ɓaci kuma musulun ka lahari hadisi na cikin waɗa sai na umar wata rana ya bara sanar su bani sai da ya gama sai ya gaza na ba da jiki ne ya koma gida ya yi wanka ya so ya sake sallah bai ce ba kowa ya sake sallah ba ba shi ba da sallah ba shi ba suwa mamun sun gabi shi shi da ya sake ko da ya yi ba sai ba sai sai ya sake yi kayan sun sake sallah bai ce ba kowa ya sake sallah ba shi jama'a inda sallar liman da mamun haɗa suke gamu shi bai cewa kowa jama'a ku shirya ku so mu sake sa ta walwale ne bai ce musu haka to shi ka da yawa daga cikin malaman mazhabobi suna fatawa kan cewa ya halatta mai nafila shi ne mai farilla sallah mai farilla ne mai nafila sallah yana yawan ku zuma maganganun malamai daban-daban ok na ya eh, shi na yake yi salluna lakum fa'in a sabu falakun wa lakum idan suka yi daidai su kuna na rasu suna da mana falakun ujurukun wa ujurukun ujurukum kuna lada ku su masu da wa in aka tsawo in suka yi kuskure kuma to falakun wa alaiki. Su kuna lada su kuma azabar da basu suna mara hannu to saboda haka malamai da suna tabbatar da cewa idan ka tola asar ka iska mai azur na yi kana ɗalbi ne ni ya kada ban kayan daban ya yi raka a hudu ne sallar ya maka ya raka a hudu sallar lahiya ne sannan za ka yi sallah ta farilla ka kai iska ya kawar da nafila kana ɗalbi ne in yi sallar ya raka a hudu ne kai sai ka tafi ka cika naka sun da zai samu sha'i ba ya to yake an fara ne sai ya niyya ya biyu ta ko sa waɗanda kalamai ba ku sun mulayin suna wurin amma mu nan mu na hannu hurrun kuna muna da horiya mu faɗa mu nan saboda masallacin nan muna dalilan da muke muka dogara a kan su illa kawai mutum da ya fahimce su ba bai gamsu da dalilan muka ba su ba to amma dai ya san karatu zai zo wata rana sai ya tabbatar da su ya da su domin kun gani sai abin nan mu'azu bin jabal radiyallahu anhu sai yayi sallah inda manzo Allah a Madina a masallacin Madina ya gama isha'i tare da manzo Allah ta sallah ta tafi sai kuma can unguwar su suna jira ne dama sai ya tuya sake ba su sallar isha'i shi an limamin shi da shi na filata zuwa kuma na filata ba amma su ba fa'ilata da su waga matsala in ka ce jami'a za ga wannan kwaman ba ma wani abu na jami'a in ka ce da an sallame kai da ma ka abin raka ka ta haifi kwan biyu sai wani to jona da ka sallame shi ko sai ta haifi kwan biyu sai wani to ya jona shi ko in yi ta haifi kwan biyu shi ku ne to jona haka na aka ta yi a cikin ƙari da ka mun riga mun saba da wannan tuntuntun illa iyaka wani karatun na abin kammar jiki ne ba saboda muna rayuwa cikin mazhabar mai ƙaihi wanda ba da wannan ba mun kuma muna jiran sai lokacin da mutane suka gama gamsuwa da su amma na muna yi abin muna na muna karantar da su kaɗan kaɗan kuma da siya ba saboda kan nan sai na Usman kada kuma ta tsaye shi a ce za a kashe shi kuma sun kashe shi ba amma kayan su kashe shi mutane su kashe shi mutanen gaba yan ta'adda na maka sani ba su da aƙida ƙwarai sun so su kashe ka kuma su an shi masallaci za su ba mutane sallah ita ku je ku bi su ku je ku bi su in sun sallah mai kyau kuna lara suna suna da in suka yi mugunyar sallah ku ta ku tayi su ku ta ku ta baki azaba Allah ta ta ku bada kansu shi yasa malamai suka ce babu da ne kuke ka biyan limamin sallah Eh. zan limamai sai a gari su sadda kowa sai su arta liman har da hakimci ma sai su aiki har da rawanin ka sai a sarki ma rawani a ce ku yanzu kalan tsaraka da saboda ka duk ana aibin in sun sallar kwarai sun kenan in ba su yi mugunya kai da kasbi ka yi sallar ka lahiya lau sana sallar ka lahiya lau ina fatan ba ka rubuta karatun ka to saboda sunnan manzon Allah ce kada mutum ya kibin liman sallah ka bi shi sallah in ka bi shi eh an ka gano halin ne mu na da ba sallah kala halin shi yasa aka ce ana bin sallan ya magana mata ana bin sallan mutumin da inda yau can ba a rasa na ba shi alimami ratibi ba a'a shi kawai tseren nan ka aiki shi ne alimami sai ka bi shi mana ai mutane ba su zama su wani mutumin maza a shi alimami a ranar ran nan ka aske ya kafa ta kowa ya bi shi ba ka so a a ni wallahi wanga ya taɓa gani ga ya riƙe hannun yarinya za ki da Allah ni wani bin sallah a kaka yanka ko ya taɓa gani da zagi da hannun yana sha ni wani bin sallah to duk irin wa'annan abubuwa ba ka so ba ka bin sallah ina kwana guda ɗaya na lokaci guda na jama'a ina fata wuce wuce maganar kan Allah shi ba mu ikon ganewa yake wa anhu radiyallahu anhu an karbo da gare shi Allah ya kara masa yadda shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace kuntum khayra ummatin kun kasance yayi al'umma mafi alherin al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fitar ga mutane ai al'ummomi 69 mu an 70 kamar da malamai suka faɗa amma mu ne mafi alherin al'umma ƙala sai ya ce khairun nasi lin nasi ya tuna bihin fi salatin fi anaqihim hatta yadkhulu fil islam shi ce mafi alherin mutane ga mutane za su zo da su mutanen cikin sarƙoƙi ga wuyansu har sun shiga musulunci ma'ana yanzu idan ka kama bawa wurin yaƙi kahiri na ya hito yaƙin Allah da musulunci ka kawo ka sawo cikin sarƙa yana musulunta sai ka yin shi yana shiga musulunci ya mutu kuma sai shiga aljanna saboda kai abin da afatan ka samu kayan mutane ka samu abokan shiga aljanna saboda ka wanda ka kamo cikin sarƙa yana baɗin bawanka sai ka karantar da shi addini ya mutu sai ka hisa cikin sarƙa sai ya shiga aljanna kuma sai ku shiga tare dama shi musulmi bai bakin ciki wajen wani ya samu ƙarin masu shiga aljanna aljanna ba wuri na wanda in wani an ka shiga an ka zubu da yawa ba wannan ya tare ma ba irin zuwa liyafa na fana sabon tilli liyafa fana lokaci wani cinci wala bai sun sai da sallah ku samu labari don mi to da ya ce da yawa abin da ka samu bai samu to aljanna ba haka nan aljanna ba a yi mata yawa to saboda ka shi yasa mu Allah ya fifita mu don musu ya fifita al'umma saboda muna da wa'azi kowanne muna kwaɗayi dan uwa ne ya gane addini namiji na kwaɗayin matan ka gane addini mata kana kwaɗayin min ta ya gane addini kowa na son wani wa'azi saboda wa'azi ne da gaske abin da Allah ya zuwa na al'umma bayan annabawa sun wuce malamai suka biyo sai ya zama harakar wa'azin ta riga ta yi yawa yanzu da yawa daga suka suna gana suna ta hanyar wa'azi da yawa da sama ka shirta ya wa musu wannan khairiyya din ku ne mafi bice al'umma alherin ku yi yawa saboda kuna kuna kuna da wa'azi shi yasa aka ce Allah an ci wanda bai wa'azi mana wanda bai ciwa a barin ko a yi Allah an ci shi wani ko gida ne gana banna bai magana to abin da ka so ko sai ya ga ana banna kai magana sai a bari Wasu rana ban labari nan muke a kuma labarin wani masallaci cikin argugu ba muna darasi ya ba mu labari yake wani mutum ya biyo cikin daji ya ga mutum zai manya suna faɗa guda biyu sai ce kuwa Allah ku bani sai wucewa sai. yace wallahi yana tafiya kawai sai ji ana gudu baya ne ko da ji ba sai ga mutum sai ce wa na gode ce ni yace wallahi faɗa na muke da wanda ya yi ni kai amma da kacce awa Allah a bari sai bari da ya kashe kan waɗanda kalaman suna da kyau to amma ka iske ana yara na faɗa baka yara ba sai ka wucewa sai ka wucewa ka iske an gudu ta ta ta wuru baka yara ba ka kashe to ba a son haka saboda wannan khairiyya ta mu saboda wa'azi ne na san mutum ya yana kusantawa yana wa'azi yana cewa a bari to a yi gudu to Allah ya ba mu ikon gane yake wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam da gare shi daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce allah azza wa jalla min qaumin Allah ya bayar girma suna mamaki suna ganin shawar mutanen da ya da kuma lafiyar salat wanda su ga adina cikin wata sarƙoƙi rawahu mal bukhari imamu nawa ya ce ma'ana abinda amana wannan hadisi shiga adina cikin sarƙoƙi yi usaru na za a kamo su matsayin hursunonin yaƙi wa yi ƙayyar nufi a ƙarƙarme su matsayin hursunoni cikin abin nan cikin sarƙoƙi sun mai musulmi su musulunta suna musulunta fayyar kuma jirgin shiga aljanna saboda mutum ya su aljanna zai shiga jama'a saboda layar da kudin dunka illa nafsun musulma babu mai shiga da sai rayuwa wanda a musulma to su musulunta wurin yaƙi an haka musu an ka sa musu yaggwai da sarƙoƙi an ka tsarkarme su sai suka musulunta suka yi imani da Allah sun shiga aljanna shi yasa ce Allah yana shawar mutanen da cikin sarka an haka musu suka shiga addinin musulunci suka musulunta shi kenan sai gashi Allah ya ba su aljanna Allah yana gan sha wa'annan mutane yanzu jama'a ana gwada mana cewa duk cikin halin da mutum yake ciki ko cikin matsi in ya rika musulunci ya shiga aljanna abin da su zuciya ta karba da bai su su karba bakin ka ya faɗi ka musulunta Allah ya sani ko shi wani fitar shi bai sani bai inda Allah ya fi shi ke saboda kai ana da waɗannan halittun suna karantar da mu cewa da musulunci shi abin da ya kamata mutum ya rike wannan hadisin yana kama da wancan da mun karanta Ya ce wa anhu an karbo da gare shi Abu Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce ahabbul biladi ila masajiduha mafi soyuwar ƙasa. zuwa ga Allah shine masallatayanta wa abghadul bilad ila Allah aswaquha mafi kyamar kasa wurin Allah shine kasuwanninta rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kun ga wannan hadisi abin da yake karantar da mu cewa dai masallatai sun kowane wuri su ruwa zuwa ga Allah don suwar keɓance saboda Allah shi kuma mafi matsalar ƙasa shi ne kasuwa shi yasa sa uwa musulmi duk inda haka Allah ya ajiye masallaci to Allah na dubi mutanen wani ya zai fura ya masallaci Allah ya ba su kalibu ga ɗakin na na ajin sai na ga abin da za ku yi Allah ya faɗi ya ce nashina ko gina muku shi an kai an ka ce an ba ku naku Allah ya ce shi yadda sannan kana ganin duk wanda ci bane tun masallaci ya kwanta ko ya yi nafila ya roƙi Allah to kamar ya kawo Allah ziyara har sai sun gwada duk wanda tun masallaci ya kawo Allah ziyara gida ne da yanzu shi kuma Allah wada shi ya sa abin zai maka sannan wannan hadisi na kasar da mun cewa kasuwa wuri na wanda yake akwai hadari ciki kwarai da gaske saboda masu shiga cikin suna da yawa akwai musulmi akwai kahiri akwai fatakai akwai barayi akwai wane ne akwai iri daban-daban duk wanda ya bibi kasuwa ya fi hakan na ciki ana yin karyayyaki cikin kasuwa ana cin bashi da ruwa ana riba da rashin tausayi cikin kasuwanni da yaudara da cin amana zalunci iri daban-daban a cikin kasuwa amma masallaci ba ta yi ba abinda ake masallaci abin da aka yi cikin masallaci kasuwa bai abin da aka yi kasuwa masallaci bai yiwa haka don haka masallaci har da wai ka ce ka yi wasu miki ka zo cikin masallaci kana kiran kuɗi bai yiwa ba a yi haka ko ka so ka kasa hajar cikin masallaci kana kasuwa bai halatta haka ko kai sanarwa abinka ya bacci da ala jama'a waya ta ta bacci cikin masallaci na annabi ya ce masallaci ba a gina saboda wannan ba amma ya ce duk wanda ya jiya kana irin wannan sanarwa kana shi kana cigiya ya Allah ka sa Allah ka baka azabin nan in kana iyawa kana iya kayan halin garin da ido kace Allah abin nan ka Allah ya a azabin ka san ka ba akwai kai to saboda kan masallatai jama'a wallahi dan mu gane bane idan mun gane masallatai su a wuraren ne kamata mu rike jama'a idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman duk in ga mutum Allah ya sabi al'adar son zama masallaci ka shaidu wannan mutum da imani saboda masallaci wuri na wanda suke duk wani hagara son su to alama mai imani ne amma kana ganin wani ko sallah ya tuhu matsuwa ya bai ta ba da na bugawa mai iska a zai cikin masallaci amma da jiyan ki takure shi ya matsu bai ta ba Allah kuma mu yi kun zami ba. ina da akwai hadisi guda da ya kamata mu karanta da garin sai mu tsaya a kan yace wa an Salman al-Farisi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda min qawlihi daga zancansa shi Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda kala yace la takunanna in istaqa'ta awwala man yadkhulu as-suq ko kusa kada ka zamo in har zai yiwu in har za ka iya farko wanzu zai fara shiga kasuwa kada ka zama haka nan in so samu dukkan zaman da sunan harko zai fara shiga kasuwa ya ce wala akira mai yankar zumin ha kuma kada ka zama kai an na ƙarshe kuwa sai ya watsi ya barka kai za ka zai kasuwa kada ka zama haka

saboda ka shi salman al-farisi Allah shi masa rahama fahimta kai kada ka zama farko bai mara bude kasuwa ka san wani tun da sahi ya ce ya bude kaya wani ma cikin shago ya kwana cikin kasuwa sai ka ce kullum gomu ya mala sai ga mutum da yawan shi shago ya kwana saboda tsananin a gari ka a so sai ba ya so yake rawahu az ko fi sahihi an salman qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya ce la takun awwala man yadkhulu suq kada ka zama kai annabi farko ne fara shiga kasuwa wala akhir man yakhruju minha kuma kada ka zama kai annabi karshen zai fara shiga ita kasuwa kai annabi karshen sai kowa ya ya baka yace fiha babu shaytan cikin kasuwa shaytan yayi kwai wa farra kuma kike banke tanke shi cikin kasuwa shi ɗan haɓar ke ƙinƙishewa yana duk mutum ba za a cikin kasuwa ke to amma yana hana mutum ya kama shago da yana kama shago kasuwa to amma kai ka sani kasuwa ba wuri na wanda za ka mai su a dindindin wurin zama ba to yana hukuncin masu yin kasuwa ko ba za mu zama kasuwa ba duk kasuwannin mai yankan ba za ka ɗauke musulunci tsakiyar kasuwa to shi gobe a matsayi ne eh to kasuwar duka an ka ce wurin abin gaishe ɗan to ga masallaci a yi ciki don haka mu daga baki inda an ka yanke aka fi masallaci na ya ɗauki hukuncin masallaci ya yi kasuwa na muhimmanci duk da kasuwa ta yawa shi masallaci na ya hita duk abin da an ka hana a yi cikin masallaci ba a yi cikin wannan ba a kiran kuɗi ciki ba a kwana cikin ba da lura ba ba a ɗaga sauki ciki ba a dosa wasu abubuwan da ba su cikin cikin masallaci cikin kodar cikin da suwaye saboda ka yi wa musulmi wa'annan abubuwa abubuwa da wanda ana kiran ta don mu san su kuma kokarin ganin ma'aikata su Allah ya taimake mu ya samu zama lahiya a yi haƙuri da abin da aka samu dan kaɗan abinda mu faɗi bisa kuskure akwai malamai na suna nan su gyara mana insha Allah inda muka yi daidai kuma ubangiji Allah kuma mala da karantawa ka samu aiki da abinda muka ji anan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kan makalla Allah ya fata mu sai tambayoyi akwai kalmomi da yake kan gabatarwa